shugaban hukumar ta Hizba Ustaz Aminu Ibrahim Daurawa ya bayyana takaici kan abin da ya kira yadda tarbiyya ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin al'ummomi a jihar Kano. Malamin ya bayyana cewa abin takaici da damuwa shine yadda Kano ke zaman cibiyar kasuwanci da mutunta juna da al'adu, amma abin damuwa yadda ake ci gaba da samun wasu masu ƙarfin faɗa a ji ko kuma da ke takama suna riƙe da kuɗi a hannunsu suna ɓata tarbiyyar 'ya'yan talakawa a jihar Kano, duk da cewa akwai ƙabilu da da yawa da suke zaune a jihar Kano, amma akasarin al'ummar ta mabiya addinin Musulunci ne. Wannan dai ya sanya koyarwa da al'adu na addinin Musulunci ke da matuƙar tasiri a kan al'ummomin jihar Kano, a lokuta da dama ma har a kan waɗanda ma ba musulmai ba. Lamarin da ya sanya gwamnatin Kano ta kafa hukumar ta Hizba, wadda aka ɗora wa alhakin tabbatar da cewa al'umma na bin dokokin addinin Musulunci. Sai dai a kwanakin baya-bayan nan ne dai an samu a yanayin ayyukan hukumar ya rika haifar da cece kuce da mahawarori tsakanin al'ummomi daban-daban a jihar Kano. Na baya-bayan nan dai shine yadda hukumar ke takun saƙa tsakaninta da masu wallafa bidiyo a shafukan sada zumunta musamman ma dai TikTok, wanda da yawan su ke ganin cewa saboda karfin fada a ji da kuma uwa a gindin murhun da suke da shi. Duk abin da suka yi sun ci bilis ba za su tafi ba, sai dai ba wannan ce kaɗai matsalar ba a cewar babban kwamandan hukumar Sheikh Amin Ibrahim Daurawa da ya ce abubuwa na rashin tarbiyya da ke faruwa a jihar Kano na ƙara muni kuma za su ci gaba da munana matakar dai ba ɗauki matakin da suka dace ba. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya ce a yanzu hukumar na fama da su shine batun lalata ƙananan yara da masu faɗa a ji da ƙarfin kuɗi a jihar Kano ke yi. A cewar sa yanzu akwai yara waɗanda ba su gaza shekaru sha uku ba mun samu guda biyu suna ɗauke da juna biyu. Ya bayyana cewa irin waɗannan yara su ne waɗanda iyayensu ke ɗora wa talla amma ake kai su otal-otal domin yin lalata da su. Daurawa ya ƙara da cewa cewa mutanen da ke aikata abubuwan da ba su dace ba da yaran suna hana yaran yin karatu kuma suna hana su yin sana'a ko a kwanakin baya bayan nan ma dai hukumar ta hisba ta kai samame wasu otal-otal da ke birnin na kano a inda ta kama mutanen da ake zargi da aikata ayyukan da suka saba wa dokokin addinin musulunci sai dai bidiyon irin waɗannan samame da jami'an hukumar suka kai sun haifar da zazzafan mahawara inda wasu al'ummar ke ganin cewa matakan tamkar taka haƙƙin ɗan adam ne da kuma walwalarsa yayin da kuma wasu ke ganin rashin dacewar yadda jami'an hukumar suka ringa ingiza mata cikin motoci sai dai a cewar daurawa wanda duk kaga an tarsasa masa shiga mota to ya nuna wa jami'an turjiya ne ya bayyana cewa ko da lokuta irin waɗannan samame akan buƙaci wanda ake zargi ya shiga mota a cikin lalama da mutunta juna sai dai wasu daga cikin su kan yin ƙememe su ƙi yin haka wanda kuma a ce cewarsa jami'an ba su da wani zaɓi illa su tilasta masa shiga mota daurawa ya bayyana cewa cewa bayan hukumar ta gayyaci masu sanya bidiyo a shafukan TikTok tare da yi musu nasiha yanzu haka an zakulo shafuka saba'in waɗanda aka sanya ido a kansu. A cewar satin hukumar ta tuntuɓi kamfanin TikTok wanda ya yi alkawarin toshe shafin duk wani ɗan TikTok da ya saɓa da doka. A baya bayan nan dai Hizba ta gayyaci wasu daga shahararru a shafukan na TikTok inda ta tattauna da su kamar yadda hukumar ta bayyana ta gayyace su ne domin dai yi musu nasiha kan abubuwan da ta bayyana a matsayin waɗanda suka saba wa dokar addinin musulunci da al'ummar jihar Kano. Har wa yau Daurawa ya ƙara da cewa siyasa na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da hukumar ke fuskanta. A cewar sa wani da zaka taɓa ɗan wata jam'iyya ne. Ya kara da cewa irin waɗannan mutane sukan fusata a lokacin da hukunci ya hau kansu. Saboda haka suna ganin ba a ma kyauta musu ba. Haka na na faruwa idan doka ta zo kan waɗanda ke da sarauta ko kuma masu ƙarfin faɗa a ji. Daurawa ya ce akwai waɗanda suke jin cewa sun fi ƙarfin doka a jihar Kano, ya ƙara da cewa suna ganin babu wanda ya isa ya yi musu koda nasiha, balantana a hukunta su a duk lokacin da suka yi wani abu na karya doka ko kuma aikata baɗala. Akwai wani mai sarauta da aka taɓa kamawa yana lalata da ƙananan yara, a inda daga bisani ya kira ni a waya har da zage-zage da cin zarafi. A cewar Daurawa a yanzu haka hukumar Hisba ta tsagaita kan yadda take gudanar da ayyukanta domin dai gudanar da da wasu sauye-sauye cikin abubuwan da hukumar ke shirin aiwatarwa akwai ƙara baiwa jami'an ta horo da neman ƙarin kuɗaɗen tafi da ayyukan saboda tsadar man fetur na zirga-zirga hakanan ya ce hukumar na shirin gayyato masu gidajen otal-otal domin dai tattaunawa da su da kuma basu su sharɗan da ya kamata su kiyaye ya ce za a gayyaci masu otal-otal ne domin dai faɗakar da su kan ayyukan hukumar da kuma neman su sanya hannu kan yarjejeniyar kiyaye ƙa'idoji a jihar Kano. a shekarar 2000 ne dai aka kafa hukumar ta hizba a inda a shekarar 2003 aka bunƙasa ta tare da amincewa da ita a hukumance shek daurawa dai ya ajiye shugabancin hukumar a shekarar 2019 yayin da ya sake komawa kan mukaminsa a shekarar 2023 bayan da gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya sake naɗa shi a matsayin babban kwamanda a hukumar ta hizbar